Daraktan labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun ya yi bayanin abin da sa aka kafa wannan sabuwar runduna. najeriyar Navy ta buɗe rundunar ta a Lake Chad. Abin da ya fara shine an gane cewa su 'yan Boko Haram suna ɗan shigowa da makamai daga ruwan Lake Chad. Sai gwamnati tarayya ta ce mana mu je mu buɗe runduna a gurin. Kuma a yanzu da nake maka magana an riga an buɗe wannan rundunar. ko da baya ga tafkin Chadi. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta kuma kakkafa karin wasu rundunonin a sauran sassan Najeriya. Akwai wani strategy da muka adopting wato wani sabon tunani da Nigerian Navy ta yi wanda yana cewa ya kamata mu buɗe rundunonin mu a cikin manya-manyan rivers mu wato kogunan mu na Najeriya saboda kaga kaman Baro kaga kana da masaniya cewa akwai port a Baro ko kuma akwai ah, yukurin da ake saboda a yawwa a kuma bude wani port again a onitsha deep sea port so saboda mu kare wa'annan sabbin ports da ake son a bude a nigerian navy ta sake bude runduna a onitsha wato naval outpost onitsha kenan kasan dai babban aikinmu as a navy shine mu tabbatar cewa tekun najeriya ba a mugayen Uh, activities a ruwanmu na najeriya wasu saboda saboda haka wani sake buɗe ƙananan-ƙananan rundunoni a coastal lines mu tun daga bayar dagari halkara ba yanzu yadda nake maka magana an buɗe abin da ake kira forward operating basis guda wajen goma ya yanzu tun daga badagiri har zuwa iboko da su escravos ne su mawani duk mu buɗe ƙananan kananan rundunoni wanda ake kira forward operating basis sun fara aiki tun kafin rundunar da aka bude a Lake Chad. Master Warrant Officer Sale Jingi mai ritaya masanin tsaro ne. Navy sun kafa rundunar su a wajen tafkin Chad yana da mahimmanci sosai a wajen tsaron kasa domin ta wannan hanyar ne ake samun dama a shigo da makamai kuma ainihin dama aikin su ne ainihin yan Navy su tare ainihin harabar ruwa. Don an samu an yi wannan gaskiya abu ne mai kyau yana da kyau sosai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria